Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a sha 11 ga watan Yuni da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi a wannan shiri ga kanin labarai. Amurka ta yi Allah wadai da ci gaba da dakatar da shafin Twitter da Najeriya ta yi a kasar. Tana cewa matakin ba shi da gurbi a dimokuraɗiyya. Shugaban ƙasa Amurka Joe Biden a hukumance ya sanar cewa gwamnatinsa za ta raba gudunmuwar allurar kafin COVID-19 da kamfanin Pfizer miliyan 500 ga ƙasashe 92. A jiya Alhamis Amurka ta faɗa cewa ta cire takunkumi kan tsoffin jami'an Iran uku da wasu kamfanoni biyu waɗanda suke hada-hada ɗanyen man ƙasar Iran. Kanin labaran kenan. Yayin da matsalar tsaro ke kara ta'azzara a Najeriya hukumomin karamar hukumar Ungungu a jihar Kano ta kaddamar da shirin tantance al'ummar ta da suke gani zai dakile ayyukan ta'addanci bisa dalilin cewa. ya sa hannu? Shi dagaci ya sa hannu? Hakimi ya sa hannu tabbatar da cewa kai dan Ungungu ne sannan ma ya sa hannu har dbo sai ya sa ma hannu sannan zan baka sai kuma shirin manuniya na isa lawal ikara na ikara yau ina aka sa gaba maganar dire daren demokradiyya da yakan yi daga ne a bakin kofar kundin tsarin mulkin da suke cewa akan samu kurakuran da ya kamata a rinka waiwaya ana gyara su wannan kuma shine abin da ke faruwa a nigeria da bayan majalisar dattijan tare najeriya ta gama zaga sassan nigeria ita ma masokilan tare najeriya ta riga ta bi sau wajen sauke sanwar sassaƙe wasu sassan kundin tsarin mulki da niyyar saka sabbi. To kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Amurka ta yi Allah wadai da ci gaba da dakatar da shafin Twitter da Najeriya ta yi a ƙasar, tana cewa matakin ba shi da gurbi a dimokuraɗiyya. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa jiya Alhamis a cikin wata sanarwa cewa yancin faɗan albarkacin baki da samun bayanai ta hanyar yanar gizo da waɗansu hanyoyin samun bayanai ginshiki ne na ci gaba da tabbatar da kare al'ummomi da suke bin tafarkin dimokuraɗiyya sannan ya yi kira ga ƙasar ta afirka ta janye dakatar wadda ta yi wa shafin twitter ya ce amurka ta yi allah wadai da ci gaba da dakatar da shafin twitter da gwamnatin najeriya ta yi da kuma barazanar kamawa da gurfanar da waɗanda suka yi amfani da shafin na twitter hakanan amurka ta damu cewa Hukumar kula da kafafen yada labarai ta Najeriya ta ba da umarni ga duk gidajen talabijin da rediyo da su daina amfani da shafin na Twitter. Gabanin fara taron kasashe masu karfin tattalin arziki na duniya da ake kira g7 a Birtaniya, shugaban ƙasar amurka joe biden a hukumance ya sanar cewa gwamnatinsa za ta bayar da gudunmawar allurar rigakafin covid-19 ta kamfanin pfizer miliyan 500 ga ƙasashe 92 marasa karfi da masu matsakaicin tattalin arziki waɗannan rigakafin rabin biliyan za a fara jigilarsu ne a watan agusta mai zuwa da zarar an kammala haɗa su in ji biden ya faɗa jiya alhamis a cornwall sannan ya ƙara da cewa biliyan ɗari biyu na rigakafin za a raba su nan da zuwa ƙarshen wannan shekara kuma biliyan ɗari uku a tsakiyar dubu biyu da da ashirin biyu. biden ya ce gudunmuwar wacce aka fara sanarwa a ranar laraba da ta gabata za a yi ta ne ba tare da gindaya waɗansu sharuɗa ba gudunmuwar allurar rigakafin ba ta haɗa da matsin lamba na neman alfarma ko sassauci ba mun yi wannan ne don ceton rayuka da kawo ƙarshen wannan annoba in ji biden Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis Amurka ta faɗa cewa ta cire takunkumi kan tsaffin jami'an Iran uku da wasu kamfanoni biyu waɗanda suke hada-hadar ɗanyen man ƙasar Iran, matakin da wani jami'in Amurka ya kira wanda aka saba. wanda wannan ya nuna amurka a shirye take ta sassauta takunkuman idan ya yi daidai da yake magana kan sharaɗi wani jami'in amurka ya buƙaci a saye suna ya ce matakin na ofishin kula da kadarorin kasashen waje na ma'aikatar baitulmanin amurka da ake kira opec ba shi da alaka da kokarin farfado da mutunta yarjejeniyar nukiliyar dubu da sha biyar tsakanin iran da amurka ma'aikatar baitulmanin amurka ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa a yau ofishin OPEC da ma'aikatar harkokin wajen Amurka su ma sun cire takunkumi kan tsoffin jami'an gwamnatin Iran uku da kuma kamfanoni biyu da suke da hannu a hukumance a saya da sayarwa da jigila ko tallata kayayyakin man fetur na Iran. a gaida babale kada a yi nisa nan gaba kaɗan zai sake shigowa da ƙarin labarai Amma kafin nan bari mu bude taskar hotannin namu a jihar Barnan Najeriya inda sake bude makarantar Chibok da ta ɗauki hankalin kasashen duniya shekaru bakwai da suka shige ya babbaya da kura kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu haruna dauda biyu ya haɗa mana a farkon makon nan ne dai gwamnati sake buɗe wata makarantar mata na garin cibau da ake zargin cewa mayakan boko haram sun kwashe wasu zalibai fiye da saba'in yayin da wasu daga cikinsu suka samu suka tsallaka sannan aka samu nasarar kwato wasu daga cikinsu sai dai sake buɗe wannan makarantar na neman taro da wani kura ne ganin cewa akwai zargin da ake yi na cewa gwamnatin tarayyar ta keɓe fiye da naira miliyan ɗari biyar na sake gina wannan makaranta da aka Karfe tun fiye da shekaru bakwai sakamakon sace waɗannan ɗalibai wanda tun a wancan lokacin gwamnatin tarayyar ta sha alwashin sake gina makarantar amma shiru kake ji babu batun wannan gini wanda hakan ya sa gwamnan jihar borno professor babagan umar zulum sake gina wannan makaranta da mai da ita makarantar mata da maza na jeka dawo wanda har ma ya kira ga shugabannin addinai kamar haka also use this opportunity to call upon our religious leaders to preach peace in our domain because peace is very important. Ya ce bari amfani da wannan dama don kira da shugabannin addinanmu su dinga wa'azuzzukan zaman lafiya saboda zaman lafiya da mahimmanci a gare mu saboda ɗaya daga cikin dalilan da ya sa waɗannan 'yan ta'adda ba su samu nasarar ta watsa ma jihar Borno ba don saboda addu'o'in da muke yi da don haka ina kiran ku ku yi kokarin wanzar da zaman lafiya tsakaninku kuma dinga azuzzuka na zaman lafiya masallatai da coci-coci madam pauline talin dai ita ce ministan ma'aikatan harkokin mata na tarayyar najeriya wadda har ma ta kira ga iyaye da kada su karaya wajen samar da ilimi ga 'ya'yansu ina roƙon ku ku tabbatar yaran nan su je makaranta musamman ya mace ya mace idan ta je makaranta idan ta samu ilimi za ta tabbatar 'ya'yanta sun je makaranta za ta tabbatar community ɗinta sun samu ilimi domin ilimin ya mace ilimi ne na zuriya to ko adadin ɗalibai nawa ne ma ka sace a wannan makaranta tabbai ke ne wa sanata muhammad alindumi dan majalisar dattawa mai wakiltar mazabar kudancin borno 276 suka samu suka kubuta sun tafi da 217 a ciki kuma an samu 112 eh, har yanzu muna da matanmu a wajen su wajen 105 sa'anan muna kira ga gwamnati kuma ta bincika yanzu tun da gwamnatin borno ne ta ɗauki nauyi ta karasar da makarantar nan kuma har an buɗe sa to ina kuɗin da dama aka ware na gina makarantar nan honorable ahmed jihar bawa da san wakilan tarayya ne da kuma kasance shugaban kwamiti don binciken yadda aka yi da kudaden da gwamnatin tarayyar ta ware don sake gina wannan makaranta amma hakan bai samu ba. Tunan cewa kai kake shugabantar kwamitin binciken wannan kudade kamar ina yanzu za a na ka tsaya game da wannan bincike naku. Eh bincike ba mu fara ba da sati mai zuwa ne ma in Allah yarda za mu kira mitin na farko domin mu fara bincike. makarantar mata na garin chibok dai ita ce makaranta na farko da yan ta'adda suka kwashe ɗalibai da har yanzu ba san sauran makoman ɗaliban ba duk da cewa an samu nasarar kubuto da wasu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa ne na murya Amurka da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC ga Muhammad da ci gaban labarai. Hukumomin ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kira da tsagaita wuta a yankin Tigray na arewacin ƙasar Habasha jiya Alhamis, inda suka yi gargaɗin cewa da na mutum dubu ɗari uku da hamsin sun faɗa cikin halin yunwa a wurin, sannan akwai wasu ƙarin miliyan biyu da suke dab da fadawa. Ba za mu bar Habasha ta faɗa yunwa ba, dole ne mu ɗauki mataki yanzu. jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield ta faɗa a wajen wani taro game da batun agajin gaggawa wanda amurka da kasashen tarayyar turai suke ɗaukan nauyi a cewa wani rahoto da ta fitar jiya alhamis kungiyar kasashen duniya da ke samar da alkibla ga gwamnatoci da majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu wajen ɗaukan mataki kan matsanancin karancin abinci sama da mutum miliyan biyar da ɗigo biyar suna fama da karancin abinci a Tigray da yankunan Amhara da Afar da ke makwabtaka. Shirin samar da wadataccen abinci ko IPC kamar yadda aka sani ya yi gargaɗin cewa a nasara halin da ake ciki zai ta'azzara har zuwa watan Satumba musamman a yankin Tigray wanda aka yi hasashen sama da mutum dubu ɗari hudu za su fuskanci mummunan yanayi idan ba a kai musu taimakon gaggawa ba. Babban sojan Amurka ya ce idan aka hada kudaden da Rasha da China ke kashewa kan harkokin tsaro ya zarta abin da Amurka take kashewa kan tsaro yayin da suke kara samun karfi wanda ya ba China dama musamman ta rage gibin da ke akwai a kokarinta na zama ƙasar da tafi karfin soja a duniya nan da tsakiyar wannan karnin Babban hafsan hafsoshin sojan Amurka general Mark Milley ya faɗa wa 'yan majalisa jiya alhamis lokacin da yake bada bahasi a gaban kwamitin kula da ayyukan soja na majalisar dattawa cewa idan aka haɗa kasafin kuɗin rasha da china ya zarta kasafinmu idan aka sanya dukkan katunan akan tebur ya kira karin kashe kuɗin da china take yi abin damuwa kasashen china da rasha su ne manyan abokanan hamayyar sojojin amurka biyu sakatarorin tsaro daga kan jim mattis zuwa lloyd austin sun bayyana China a matsayin babbar kalubale ga sojojin Amurka. To a gaishe ka labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. Bari mu rufe taskar hotannin namu a karamar hukumar Ungungu ta jihar Kano inda aka kaddamar da cibiyar yi wa jama'ar yankin rajista tare da ba su katin shaida a wani mataki na tabbatar da tsaro a yankin. Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. Cibiyar wadda aka samar da kayayyakin sadarwa na zamani a cikinta za ta rinka tattarawa da adana bayanai da kuma ba da katin shaida ga duk ɗan asalin yankin na Ungungu. abdullahi garba ramad da ke zaman shugaban karamar hukumar ta ungogo ya ce batun tsaro na daga cikin dalilan samar da wannan cibiya akwai id irin wannan guda hudu a najeriya a passport ɗinka na ɗan ƙasa national nims number ɗinka driving license ɗinka ko kuma voters card katin zaɓe kenan so duk abin da sun kunsa shi ma ya kunsa har ma da ƙari a cikinsa muna masu unguwanni ba adadi a rokuma ungogo mai unguwa ya sa hannu shi dagaci ya sa hannu hakimi ya sa hannu tabbatar da cewa kai dan ungogo ne sannan ciyan ma ya sa hannu har dbo sai ya sa ma hannu sannan zan baka saboda haka ungogo ta zama lokacin mai na farko kuma kaddamar da wannan abin wannan sha Allahu nidda ta turo mana da wakilanta sun zo wajen nan kuma sun ba mu tabbacin za su ba mu gudunmawa terrorist bandi da sauransu su ma karashen waje suna samu amma in an samu su da ke akwai id akwai namba akwai identification suna iya daƙila abin tun kafin ya fi karfinsu su wannan shi muke so mu cimma mu ma da yake galibin mazauna yankin na ungogo na da karancin masaniya game da wannan sabon tsari amma ga alama sun yi maraba da shi sunan na dawo shi tsari ne mai kyau domin wannan zai taimaka wajen samar da tsaro a cikin unguwanni da lagura kasa ce ta zama babu tsaro ni ban yarda da kai ba kai baka yarda da ni ba suna na mari gaskiya tsarin yayi zan je in karba in dai ya fito ana yi za ki je a miki tambayoyi ki bada bayanai a rubuta miki da sauran eh gaskiya zan bayar suna na zaraddin ayuba ni ba ni ma da masaniya ana yi in dai an fara yi din da gaske ne an fara zan je mallake shi in ta kama za ka bada yan canji dan ka mallaka an dai yan canjin ba da yawa bane ba zan baya idan kuma na ji abin ya fi karfi na gaskiya ba zan yaba ba zan baya ba to mai ta rayuwa ta yi tsada yanzu suna na Alhaji Sala Dada Ungogo na karanta a facebook na gani kuma na ji daɗi na yi farin ciki domin ba kowane mutum ba ne hazaƙi irin shugabannin ƙananan hukumomi irin wannan zai zama ne na ɗaya ma a najeriya sunana usman garba ungogo abu ne mai kyau domin haka zai sa a gane kai duk inda ka je kai dan asalin ungogo ne kuma zai ƙara sa tsaro a yankin ungogo da kewaye tunde hukumar nija mai bunƙasa harkokin fasaha sadarwa a najeriya ta bayyana a niyyar tallafa wannan tsari in ji Sheikh Lawal Abubakar coordinator shiyar Arewa maso yammacin Najeriya na ayyukan hukumar. Irin wannan hakika abin farin ciki ne da ya bullo su ni da muna koyar da jama'a da abin da ya shafi eh, aiki na ICT za mu koya maka sayar da za ka yi wannan ka sayar da za ka sarrafa wannan abin kuma wani lokaci muna ba wa su community ko schools muna ba su kaya na kwamfutoci eh, wanda yake zai zama na suna da malamai da su koyar da yara wannan abu ramar hukumar ungwagwade na cikin ƙananan hukumomi takwas na kwaryar birni da kewayen kano kuma wasu sassa na manyan cibiyoyi da hukumomin gwamnatin tarayya kamar filin jirgin sama na kano da jami'ar bayar kano na cikin yankunanta mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida na kwari Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne da ke watso shirye-shirye kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu kai tsaye tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan VOA Hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. ganin gara gare garan garkame kofar kwakule kurakuran da suke gani a kundin tsarin mulki duk lokacin da aka yi yunkurin ganin an yi kwaskwarimar kundin tsarin mulki ya samu wani sabon hange. Mun yi imani gwamnoni ne suke sa karhin iko suke sa majalisun jihohi suke watsi da wannan gyara saboda wasu bukatu nasu na kashin kansu. Sai dai a daidai lokacin da hankalin 'yan ƙasa ya karkata akan kwashe wasu sassa na kundin tsarin mulki da kuma saka sabbi. Ƙungiyar mu tashi mu farka 'yan arewa ta ce ginin ne tun da farko aka faro shi da tubalin toka duk wani abu da addinin su ya ba su dama su yi umarni da shi su yi shari'a da shi a ba su dama muddin hukuma za ta girmama wannan dokar to duk matsalolin ta gaba ɗaya da zaman lafiya da tattalin arziki da duk abin da ake neman Allah zai mata to ko me ke sanya zare shimfiɗar shigar da shawarorin al'umma a duk lokacin da aka yi yunkurin kwaskwarimar kundin tsarin mulki wato abin da mutane ya kamata su yi la'akari da shi shine gyaran tsarin mulki yana da ka'idoji kuma ma ana iya gama komai a kai shugaban shugaban kasa shi kuma ya la'akari da wani abu sai dai duk da zire zaren zargin zare sharorin 'yan Najeriya kuma shugaban masu linjayi na masar wakilan tarayyar Najeriya ya ce akwai haske. Ina tabbatar wa 'yan Najeriya cewar abin da zamu yi zai zo daidai da abin da mutanen Najeriya suke sha'awa ne Najeriya ta zama. Kuma wannan tsarin da za mu zauna yanzu dole jama'a su yarda ne kadai ansa. Ko bayan waɗannan muryoyi mu murgino ƙarin muryoyi a cikin shirin na manuniya. ያለ alaikum mu da wannan lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya. Shiri na goma sha bakwai cikin shirye-shiryen manuniya da ke zuwa muku duk ranar Juma'a a sashen Hausa na muryar Amurka. Maganar dire daren demokradiyya dai kan yi daga ne a bakin kofar kundin tsarin mulkin da suke cewa akan samu kurakuran da ya kamata a rinka waiwaya ana gyara su. Wannan kuma shine abin da ke faruwa a nigeria da bayan majalisar da dattijan tare Najeriya ta gama zaga sassan Najeriya. Ita ma masokilan tare Najeriya riga ta bi sau wajen sauke sanwar sassaƙe wasu sassan kundin tsarin mulki da niyyar saka sabbi abin da yasa 'yan ƙasa ke ta tururuwar tata da tankaɗan tun kuɗa shawarori a cikin sabbin tsare-tsaren da ake son tsoma a cikin kundin tsarin mulkin wannan ƙasa barista aisha ali tijjani daga jihar kanan dabo lauya ce da ke cikin jagororin wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu kuma ta ce tunda ita shari'a ta sani abin da ya kamata shine a dubi salo na kotun koli domin ganin an saka alƙalai masana shari'ar musulunci a kotun koli. gyara da muke so a yi a kan sashi na 230 kashi na biyu ba a ƙara yawan alkalan da suke supreme court wato kotun koli da mafi yawa shine 21 to yanzu mu muna so a ƙara su su zama alal akalla kasu su gaza 39 kuma kasu su wuce 49 sannan 17 daga ciki lalle su zama masana ne akan shari'a addinin musulunci 17 kuma su zama masana shari'ar gargajiya me hikimar haka idan ka duba kundin tsarin mulki da muke amfani da shi court court of appeal a nan ne karara constitution ya ba da dama cewa a ɗau justices 49 wanda uku daga ciki dole masana ne a shari'ar musulunci uku kuma masana ne a shari'ar gargajiya to idan har aka tsaya a court of appeal ai a rayuwar mu ba za a ce a iya nan cases din shari'ar musulunci suke tsayuwa ba to in sun tafi appeal can to ya kake ganin makomar wannan appeal tuntuban cusa tubalin toka tun farin gini na kundin tsarin mulkin Najeriya shine abin da wata kungiya mai suna mu tashi mu farka 'yan arewa ta ce ta hango. Rabiu Abdulkadir Afghani shi ya wakilci wannan kungiya a zauren sauran ra'ayoyin 'yan Najeriya game da kwaskwarimar kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Ba mai gyara al'amuran nan sai Allah. A gyaran constitution din nan duk irin dokar da ta zo a constitution wacce za ta karo da Qur'ani ko hadisi ya zama cewar mu musulmi a kyale mu mu yi magana mai amfani da doka ta musulunci ta qur'ani da hadisi kada a ce za a ɗora dokar constitution akan qur'ani akan hadisi wannan babban kuskure ne a musulunci to ba musulmi kadai ba duk addinan nan da suke zo da littafi addinin christianity da waɗanda suke pagans su ma a mutunta addinin su na cewar duk wani abu da addinin su ya ba su dama su yi umarni da shi su shari'a da shi a ba su dama muddin hukuma za ta girmama wannan dokar to duk matsalolin ta gaba ɗaya da zaman lafiya da tattalin arziki da duk abin da ake neman Allah zai mata kuma wannan ya zama an girmama addini an girmama duk wani mai addini da na musulunci na kiristaniti kamar yadda aka ba mutum dama kowanne idan ya zo za a ba shi matsayi zai rantse da littafin da ya imani da shi da yake kuma dama kowa da kiwon da ya karbe shi ita kungiyar ma'aikatan kano kuma ta Najeriya magana take na ba da dama dama ga ƙananan hukumomi da a cewar kungiyar matsananciyar matsalambar da ake wa kananan hukumomi ke hana sukuni da kawo matsalolin tsaro ma a kasar baki daya Kwamarar Aliyu Haruna Kankara shi wakilci kungiyar ta ma'aikatan ƙananan hukumomi a taron jin 'yan Najeriya game da kundin tsarin mulkin da 'yan masokinan tare Najeriya suka shirya a Arewa. Akwai abubuwa da suka ta faruwa kamar yadda na ce sau biyu ana yin wannan yunkuri kuma duk lokacin da aka wannan yunkuri a majalisun jihohi ake samun matsala kuma mun yi imani gwamnoni ne suke sa wato karhin iko suke sa majalisun kananan eh, jihohi suke watsi da wannan gyara saboda wasu bukatu nasu na kashin kansu a wannan karan muna da yakinin cewa za a samu bambanci da abubuwan da suka rika faruwa da in ho babu najeriya ba za a samu gwamna ba in ba najeriya ba za a samu dan majalisa ba dole sai da kasan nan so ya kamata wannan karan su dibi allah su ga cewa sun kyale kananan hukumomi sun samu cin gashin kansu domin ko ba komai waɗannan matsaloli da suka damu kasan nan na tsaro a samu a yi maganin su babu yadda za a yi daga kano ka yi maganin matsalar da ke bici ko matsalar daga cikin garin katsina ka yi maganin matsalar da ke sabuwa yana da wahala dole sai dai mutanen sabuwa waɗanda ke nan wurin su ne za su iya maganin matsalolinsu so muna ganin kuma 'yan majalisa wannan karin su ma sun tashi tsaye kamar yadda aka samu gyara a kundin tsarin mulki cewa a ba su ma cin gashin kansu su kuma a halin yanzu suna ta kokari su ma su ga cewa sun samu cin gashin kansu muna gani idan sun samu wannan cin gashin kansu so za su yi abin da ya dace su ga cewa su ma sun ba kananan komai cin gashin kansu tuntuba da tuntuntunin tun kuɗa shawarorin 'yan Najeriya a cikin irin wannan fasali duk lokacin da ake kokarin kwakulo shawarorin da za a shimfiɗa cikin kundin tsarin mulki a lokacin kwaskwarima yasa wasu 'yan ƙasa ke ganin ai ai babu dalilin shimfiɗa shimfiɗar shigar da shawarori idan an zo jin ra'ayoyi sai dai kuma ɗaya daga cikin yan masokilan tare Najeriya da suka shige cikin zauren sauran wannan ra'ayoyi da aka yi a jihar Kano honorable Sada Soli Jibiya ya jirge jawabin jawo hankalin yan Najeriya baki daya abubuwan da suka faru wasu abubuwa ne wanda suke wani ba zai iya cewa me ya faru ba don ai hatta gyare-gyaren da aka tsarin mulki an kai shugaban shugaban kasa amma saboda waɗansu dalilai bai sa hannu ba a waccan gwamnatin ta wuce wannan muna ganin idan an yi tunda mutane sun nuna cewa eh, lalle suna so a gyare-gyaren nan mu namu mu abin da mutane suke so mu gabatar da shi in an gama za a kai ma shugaban kasa zai sa hannu na imani kuma zai sa hannu da yawa daga cikin al'ummar najeriya suna kokawa abubuwan da suka bayar na ra'ayi da bukatu ba kasafai suke kai gaci ba wato abin da mutane ya kamata su yi la'akari da shi shine gyaran tsarin mulki yana da ka'idoji su suke kawo wannan tangarda wani lokaci ko da wannan bangare ya yarda wancan bangare ya yarda kuma ma ana iya gama komai a kai shugaban shugaban kasa shi kuma ya la'akari da wani duk waɗannan abubuwan su suke sa irin waɗannan tangarɗa. Kare karfin karfafa gwiwar 'yan Najeriya game da wannan kwaskwarimar kundin tsarin mulki kuma ita ce ta fito daga bakin shugaban masu rinjaye na masokilan tarayyar Najeriya Honorable Ado Doguwan jihar Kanawa. In ka lura ai kasar ta ɗau dimi da yawa a yanzu. Akwai masu cewa ma a yarabu a yaga. To ban san an yaga su ina za su kai kansu ba. Najeriya kasa ce wadda nake ganin Allah ya riga ya mata wani da baibayi da baibayin da zai wahala wani dan adam ya balla. Akwai abubuwa da suka shafi maganar masu tunanin a raba kasa, akwai masu tunanin a tsarin tsarin mulkin a zo a sake mai tsari da taswira yadda kowa zai gaba a cutar da shi ba ah, akwai magana ta karin jihohi da karin kananan hukumomi akwai magana ta bawa kananan hukumomi ikon cin gashin kansu kai tsaye da abubuwa da dama wato wani abu da yake da muhimmanci da ya kamata 'yan najeriya su yadda dukkaninmu nan jama'a suka zaɓo mu so ina so 'yan najeriya su sakankance su samu gamsuwa cewar wakilansu ne jakadunsu na amana wadda suka zaɓa su wakilce su a tsarin mulkin ƙasar nan a majalisa su ne suke da haƙƙin yin wannan hidima saboda ka ina tabbatar wa 'yan najeriya cewar abin da zamu yi zai zo daidai da abin da mutanen najeriya suke sha'awa ne najeriya ta zama kuma wannan tsarin da zamu zauna yanzu dole jama'a su yarda shine kadai ansa na 'yan najeriya su haɗu su tattauna matsalolin da suke fuskantar kasar ta fuskar tsaro ta fuskar diplomasiya ta fuskar siyasa wanda yake kunshi a cikin kundin tsarin mulki masu tunanin wai ka kira wani sabon taron kasa duk waɗannan abubuwa ne wanda ba sa cikin hurumin tsarin mulkin najeriya to duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin manuniya na wannan mako a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da tattaro miliyon da kuɗi a cikin wannan shiri musamman ma dai abokin aikin ma jihar kanawa mahmud ibrahim kwarin da ya kwaso mafi akasar miliyon da kuka ji sai kuma sashen hausa na muryar amurka da ke sauke saukin sa a leman wajen kawo muku wannan shiri dai ranar juma'a ni isa lawali ikare ke cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaida na ikara sai a tare shi mako mai zuwa domin jin inda shirin zai haska fitila. Sai kuma nasihar Juma'a. sallallahu ala nabi da karim sunana hassan sha'ibu umar gurji karamar hukumar doguwa jihar kano a yau tana ta mu za ta gudana ne akan wato a kyautata wa iyaye domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa bil walidaini ihsana wato iyayen ku kyautata musu hakika akwai hadisi da abdullahi ibn umar ya rawaito ya manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare ya ce wato babu wani mumini da zai wayi gari wato yana mai kyautata wa iyayensa sai allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a buɗe masa kofofi na gidan aljanna guda biyu ya zaɓi duk kofar da yake bukata ya shiga ta cikin ta kuma ba zai wayi gari a ce ya saba ɗaya daga cikin su ba Allah subhanahu wa ta'ala ya bi da shi Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi da shi ba har sai ya ji ya nemi yardar su wato ya nemi yardar wannan mutane sabawa sa'idan Allah subhanahu wa ta'ala ya bi da shi sai sabai wato suka tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ce ya annabi Allah ko da Allah ya sa iyayen nan nasa zaluntarsa suke yi akan abubuwan da suka yi umarninsa sai suka umarce shi sai manzo Allah tsira da wancan Allah tabbata a ya ce ko da Allah ya sa zalunta shi suke yi abin da ake bukata gare shi wato ya kokari ya biyayya gare su mutukar babu su bai saba Allah subhanahu wataala ba saboda haka dan uwana musulmi yana da kyau mu yi kokari wajen biyayya wato ga iyayen mu kyautata musu mu yi alheri gare su mu wa waɗanda suke tare da su domin yin haka biyayya ne ga Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala kamar inda ya tabbata a cikin wannan aya da magana kuma akan wannan hadisai na Abdullahi ibn Umar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau amma kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai. Amurka ta yi Allah wadai da ci gaba da dakatar da shafin Twitter da Najeriya ta yi a ƙasar, tana cewa matakin ba shi da gurbi a dimokuraɗiyya. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka need Price ya faɗa jiya Alhamis a cikin wata sanarwa cewa yancin faɗa albarkacin baki da samun bayanai ta hanyar yanar gizo da waɗansu hanyoyin samun bayanai ginshiki ne na ci gaba da tabbatar da kare al'ummomi da suke bin tafarkin dimokuraɗiyya. sannan ya yi kira ga ƙasar ta afirka ta janye dakatar wadda ta wa shafin twitter gabanin fara taron kasashe masu karfin tattalin arziki na duniya da ake kira ji sabin a birtaniya shugaban ƙasar amurka joe biden a hukumance ya sanar cewa gwamnatinsa za ta bayar da gudunmawa allurar kafin covid-19 ta kamfanin pfizer miliyan 500 ga ƙasashe 92 marasa karfi da masu matsakaicin tattalin arziki waɗannan rigakafin rabin biliyan za a fara jigilar su ne a watan agusta mai zuwa da zarar an kammala haɗa su inji biden ya faɗa jiya alhamis a cornwall a jiya alhamis amurka ta faɗa cewa ta cire takunkumi kan tsaffin jami'an iran uku da wasu kamfanoni biyu waɗanda suke hada-hadar ɗanyen man ƙasar iran matakin da wani jami'in amurka ya kira wanda aka saba wanda wannan ya nuna amurka a shirye take a sassauta takunkuman idan ya yi daidai To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai ku tari tashar nan da sa ɗaya da rabi domin jin shirinmu na hantsi. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet ya Hausa. com ko kuma yin muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.